C'est un um, programme tsari da ke hangen karfafa gwamnatar kungiyoyin 'yan farar hula kan ajinsa na uku bazok na da ka'ida ta tallafawar jari da muke cema uh, appel a proposition wanda ke da budget na uh, kimanin miliyar uku da miliyan takwas na kuɗin sefa kungiyoyin 'yan farar hula na kasar niger muna ba su goron gayyata na su gabatar da tai da wannan kwamitin zai nazartawa wanda harabar ministan tattalin arziki ya girka tare da ƙungiyar ƙasashen turai wadda ta fi inganci za a na samu da ita. Yaya tsarin naku ya kasance na tsawon shekaru biyu? Rahotannin da muka nazarta sun ba mu raskonar ganin sakamakon ya bambanta a wata fuskar an samu cimma bukata to amma an samu wuraren da aka samu rashin cin nasara. Bisa ga tsarin kudi an samu kananan tallafin da aka baiwa kungiyoyi da dama. Tafiyar tsarin ya samu nagartaccen fasali don a kai ga kananan kungiyoyi da ke cikin karkaru amma sai aka samu matsalar bin il y a eu un problème de suivi. Ya kuke tunanin magance irin wannan abu? A shafin Pazok adadin zubin tallafi da ake badawa ya sassauto ba za mu wuce 25 ba. Adadin kudaden da ake badawa mun kara Za ku wata tattaunawa gobe. Murdu'in shine gudunmawar da ƙungiyoyin fararen hula ya kamata su kawo a cikin ma'aikatun gwamnati a Nijar. Me yasa kuka zaɓi wannan maudu'in? A ƙasar Nijar kundin tsarin mulki ya tana hanyoyin bi na kawo ƙoƙari. Haka shi ma tsarin tafiyar da ƙananan hukumomi ya tana da hakan. Muna da shimfiɗar hanyoyi da dama daban-daban da ke buɗawa 'yan ƙasa tsomumin bakin su game da jagorancin al'amuran da suka shafi jama'a. A wajenmu abun nihi shine na mu sake diba wannan fasalin. Ni ya kunsa wani bakali ne tsarin halartar yake shimfiɗawa yaya ake zartar da wannan halartar cikin rasa daban-daban ta fuskar shari'a ta fuskar tsarawa da kuma ta fuskar aiwatawa dama ce ta gangama ƙungiyoyin an fara hula kan wannan ma'udan kuma mun tana da shafuffukan sadarwa tare da ɗalibai jami'a bisa fuskar shari'a masu hannu ga lamarin da ke hilin aiwatarwar batun halartar jama'a don mu samu mu yi raskunar halin da ake ciki muna fatan kowa zai zo ya saurara ya sa miyan bakinsa ya ba da gudunmuwarsa bayan wannan taro za mu iya samun shawarwari da za su ba mu damar kara tallafawa 'yan farar hula sosai don halartar ta kara inganta ta amfani dukkan 'yan